Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum suna iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya muna dauke da rahoto kan yaya ɗaliban jami'ar Sule Lamido a jihar Jigawa karan farko sai kuma sharhi kan rayuwar marigayi shugaban ƙasa Amurka na 41 George H.W. Bush. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya shirin da ke faɗaka da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Sulamun Muni Barma zai shigo da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako kamar yadda muka saba. Mu ba ko masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. yawan marasa aikin yi a najeriya ya karu zuwa kusan kashi 30 cikin 100 na wannan a wannan shekarar inda ya kai miliyan 16 a cewar rahoton hukumar kididdiga ta fitar na watan nuwamba haka kuma ana sa ran karin wasu mutane miliyan biyu za su rasa aikinsu a ƙarshen wannan shekarar wannan mummunan labari na zuwa ne a daidai lokacin da najeriya ta wuce ƙasar indiya inda ta zamto ƙasar da ta fi yawan mutanen da ke fama da talauci a duniya gabanin zaben shugaban ƙasar da ke tafi a watan fabrairu a watan satumbar shekarar ta gabata ne najeriya ta fita daga cikin matsalar tattalin arziki mafi muni ta taɓa fuskanta cikin shekaru talatin inda yanzu ake fatan ta samu farfadowa amma rashin aikin yi da talauci na ci gaba da samun gindin zama a ƙasar inda kimanin kashi arba'in cikin ɗari na mutane miliyan ɗari biyu da ake da su ba su da aikin yi kwata-kwata Najeriya na buƙatar ta ƙirƙiro ayyukan yi miliyan hudu a duk shekara idan har ana so a fita daga cikin wannan ƙangi. wanda ke zama babban kalubale ga duk wanda ya samu nasarar lashe zaben na watan fabrairu jiya litinin shugaban amurka donald trump ya nuna wato ya nuna fariya kan dangantakarsa mai karfin gaske da shugaban kasar china xi jinping inda ya bayyana wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka da china wadda nan take za ta baiwa manoman amurka damar sayar da kayayyakinsu da suke nomawa ga beijing kasuwannin hannun jari a asiya da turai sun yi tashin gaurin zabi bayan tattaunawar trump da shi waɗanda suke zaman shugabannin ƙasashe biyun da suka fi girman tattalin arziki a duniya sun amince ranar asabar argentina cewa babu wata ƙasa da za ta ƙara sakawa wata haraji akan kayayyakin da suke fitarwa har tsawon kwanaki 90 yayin da za su ci gaba tattaunawa kan bayanan yarjejeniyar cinikayya kasuwa hannun jari a amurka ta bude cikin sa'a a farkon wannan makon mai baiwa shugaban amurka shawara kan tattalin arziki larry kudlow ya ce china ta yi wa amurka alkawarin sayan kayayyakin da ake kerawa amurka na sama da dala tiriliyan ɗaya to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana ranar gobe Laraba a matsayin ranar makoki a Amurka biyu bayan mutuwar tsohon shugaban ƙasa George H.W. Bush mai shekaru 94 a duniya. Shugaban ƙasar Amurka na 41 wanda shi ya kawo ƙarshen yakin cacar baki ya kuma jagoranci yakin da ya tilasta wa Saddam Hussein ficewa daga Kuwait a shekarar 1991. Mutane biyu da suka yi aiki ƙarƙashin gwamnatinsa tsohon sakataren harkokin wajen Amurka James Baker da tsohon sakataren Amurka kuma mataimakin shugaban ƙasa Dick Cheney sun bayyana gidan talabijin na Fox News ranar Lahadi inda Beka ya bayyana Mr. Bush a matsayin ɗaya daga cikin shugabannin masu kyau da suka yi mulkin Amurka wa'adi ɗaya tal. It's pretty obvious as people look back and as people are recollecting the Bush presidency. Tsohon babban shugaban hafsan soja kuma mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Colin Powell ya ce shugaban kasar na 41 ko matukin jirgin sama lokacin yakin duniya na biyu ya san illar yaƙi don haka yake kokarin ganin bai yi amfani da sojoji ba a yakin golf na farko jiya litinin aka ajiye gawar bush a majalisar dokokin amurka wadda za ta kasance a can har zuwa gobe laraba inda za a gudanar da babbar karramawa ta ƙasa a majami'ar national cathedral kafin a mayar da gawarsa zuwa jihar texas inda za a binne shi a ɗakin karatunsa na ranar alhamis Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres ya yi gargaɗin cewa duniya tana fuskantar matsalar sauyin yanayi. Da yake magana jiya litinin ranar farko a taron da ake gudanarwa kan sauyin yanayi na makonni biya a Poland. Guterres ya ce taron da ake gudanarwa shine taro mafi mahimmanci tun lokacin da aka samar da yarjejeniyar sauyin yanayi ta birnin Paris. Ya yi kira da ƙasashe kusan 200 da suka halarci taron da ake a birnin Katowice. da cewa su ɗauki matsalar sauyin yanayi da muhimmanci da kuma yin amfani da ƙa'idojin yarjejeniyar Paris ta shekarar 2015. Babban abin da ke kunshe cikin yarjejeniyar 2015 ta Paris shine a rage gurbatacce iska da takaita zafin duniya wato a takaita zafin da duniya ke fama da shi na digiri biyu ma'aunin Celsius zuwa shekarar 2030. shugaban amurka donald trump ya cire amurka daga yarjejeniyar faris saboda abin da ya ce wai za ta kawo matsalar tattalin arziki. Zuwa gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto labarai. Toma da labar mu bude taskar hotannin namu a jihar Jigawan Najeriya inda aka yaye ɗaliban jami'ar Sulal Lamido karan farko. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya halarci bikin ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Go out today and succeed. Go and take charge and apply what you have learned from here. We also urge you to succeed and look back and to develop Sule Lamido University of Hausa. Farfesa Abdullahi Yusuf Rubada kenan shugaban jami'ar Tasila Lamido ke jan hankalin ɗaliban da aka yaye game da sabon shafin ƙalubalen rayuwa. jami'ar wadda aka kafa a shekara ta 2013 ta ɗauki rukunin farko na ɗalibanta a shekarar karatu ta 2014 zuwa 2015 domin ɗaukar darussa a tsangayinta guda uku. Farfesa Abdullahi Ribado wanda ke kammala shugabancin jami'ar a makon nan bayan kammala wa'adin aiki na shekaru biyar ya yi ƙarin haske. Mun fara da ɗalibai 542 a shekara 2014 amma yau muna da ɗalibai fiye da 3,000. Yanzu a shekaran nan 2015 zuwa 18 nan waɗanda suka nemi jami'an nan kai 5,309 kuma gurbin da muke da shi gaba ɗaya sa dubu ɗaya ne da dari ɗaya kuma wanda muka ɗauka gaba ɗaya ma dari tara ne da wani abu bai ma kai dubu ɗaya ba abin da ake cewa strategic plan hmm. wato menene za ka ayyana ayyukan da za ka ayyana duk an zayyana sunan da shekara biyar muka zauna muka yi wato plan ne kawai zai yi ka samu ka ci 100 bisa 100 ko 90 bisa 100 ko 80 bisa 100 to mun yi wannan targets din to amma dama wannan shiri ne kawai mun yi wannan plan ko mun yi kokari mu bi shi to alhamdulillah gaskiya ba zan ce mun ci 100 bisa 100 ba ko 90 bisa 100 ba amma ina gani 80 bisa 100 yanzu haka dai hukumar kula da jami'o'in najeriya nuc ta sa hale jimlar kwasa-kwasai goma sha biyar da jami'ar ta sila lami da ke yi a daidai lokacin da ɗaliban da aka yaye ke bayyana farin cikin su ina cikin murna gaskiya da wannan rana saboda wannan shine lokaci na farko da na karbi takarda ta shida cewa na yi digiri asma habibu abdullahi gaskiya ina matuƙar farin ciki da wannan rana kuma muna fata Allah ubangiji na bayan mu Allah ara musu wannan rana sunana soyi ba zakari ina farin ciki da wannan rana kuma ina ƙara nuna Allah godiya ya ƙara albarkaci ai albarkaci wannan karatun namu da kuma kannanmu da za su zo daga baya su ma Allah ya albarkace su ya kuma nuna musu irin wannan ranar sunana Abdulhakim Isa wannan ya kasance ranar da nake ta jira ne dama tun rayuwata na kasance na ganni na gama karatuna kuma an kawo ni irin wannan lokaci tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo Obasanjo ne ke rike da kujerar uban jami'ar Tasila Lamido kuma gwamnan Jigawa Badar Abubakar ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da ɗaukar matakan ɗaukaka ta. I want to welcome the founder of the university and my predecessor Dr. Sule Lamido. My administration considers education Gwamna Badaru wanda ya yi jinjina ta musamman ga tsohon gwamna Sule Lamido bisa kirkiro wannan jami'a ya ce gwamnatinsa na ba da fifiko ga sha'anin bunƙasa ilimi daga ƙasa zuwa matakin jami'a. Yana mai cewa za su yi duk mai yiwuwa domin bunƙasa zamantakewa da tattalin arzikin jigawa Najeriya da ma duniya baki daya. Jami'ar ta Lamido da ke shirye-shiryen kafa sabuwar tsangayar nazarin aikin noma da makarantar kimiyyar nazarin kasuwanci da sana'o'i na kawancen aiki tare da wasu jami'o'i a kasashen Amurka da Birtaniya da Malaysia da kuma Cyprus. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. makaranta muyi nagarta. Haka yake yanzu kuma bari mu dora a hirar da muka kwaso da Aminu Yakubu Lame wani ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka kan rayuwar shugaban Amurka na 41 marigayi George W.H. Bush wanda ya rasu ƙarshen mako yana da shekaru 94 a duniya. ana kuma bayyana shi a matsayin wanda ya shiga aikin soja da mafi kuruciya da shekaru da ya shiga aikin soja a tarihin amurka eh haka ne ya yi kuma kin ga duk da cewa kuma a lokacin yawanci ya ga ko wasu wanda sun iyansa suna da arziki kamar shi yadda iyansa suke da arziki hmm. a ba sa ma shiga sai ko a kai su kasar waje su yi karatu ko kuma wani abin na haka ko kuma a samu wani dai a lokacin likitocin da za su yi karya kawai su ce ko ga wani abin da ya sa kamar dai shugaban na yanzu a ce ga abin da ya sa ba zai shiga ba zai shiga soja ba to amma kin ga shi ya shiga har aka aksu aka harbe shi ya fada cikin teku mm. sai da aka sai da aka ceto shi eh haka to ana kuma bayyana shi a matsayin mutum da natsatse da kuma kauna iyali eh to haka ne in kin ga ai shi yasa shi wato duk wani abin sa zaki ga yawanci wato yana alfahari da yaransa da kuma iyalinsa musamman da ita uwar gidan tashi ya ita Barbara wacce ta riga shi wajen watanni takwas da suka wuce yawanci komai dai ya danganci da da mutum iyalinsa ne ake ga ko ji ko yaransa ko jikokinsa kuma Allah ya sa wato Allah ya raya yaran nashi manya su ma suka dan sawunsa kamar yadda ya zo ya ya zo ya zama shugaban kasa babban dan sama yayi ko da wasu suna ce babban dan shi ya gama masa wato taka fanni na biyu na shiga na na shugabancinsa tunda duk ɗaya suka yi suka abin na so to kuma kanin sai Allah ya sa dai bai samu ba har yanzu amma kanin sai ya gwamna har sau biyu a jihar Florida wato shi Jeb Bush wanda shine karamin To ana bayyana cewa a cikin tarihin Amurka masu zuriyan Bush dinnan suna daga cikin mutanen da ake yabawa kasancewa duk da yake sun yi tashin kuɗi sun eh. fito cikin gata amma kuma suna rayuwa kamar talakawa an bayyana matar shi ma yana matsayin shugaban kasa amma matar shi ta tafi babban walima da abun wuya na dala 20 ba sa da wannan kan haka ba su da wannan abin alfahari da za a ce kuma yin yawanci ai haka rayuwarsu akwai da yawa wanda rayuwarsu haka suke sun sun yi kuɗin yawanci sukan yi ne da zama cewa sun ba wanda Allah bai ɗaukaka su sun kai haka ba to shugaba Trump ya amfani da iko da yake da shi na zartaswa shugaban eh. kasa ya ba da hutu ranar laraba domin karama shi marigayi bush eh ku kenan wato eh gwamnatin <laughs> tarayya ba makatan gwamnatin tarayya mu da eh. jihohi ba ruwan mu an saba yin haka to ani a sani na ba zan taba sanin wanda a wato an taba yin haka ba ba a dai sani na ba taba yin haka ba a ce an ko ranar ranar a idan shugaban kasa a ce ya zama na hutu na na gwamnati na yan gwamnatin tarayya ko da ke wasu jihohin za su yi saboda nan akwai abubuwan dokokin da gwamnatin tarayya za su yi ba wai dole sai jihohi su ma sun ba sun yi eh. wasu gwamna watakila gwamnatin da za su yi su amma kuma abu ne na gwamnatin tarayya kawai shi yasa kamar mu ma'aikatan gwamnatin jihohi ba ba ba za mu wannan hutun ba hmm. za mu je aiki a saboda mu gwamnonin mu ba su ce ayi ba shi yasa inda aka duba kamar kowane wato gine-gine da ofishoshi na gwamnati an an sauke tuta aka mm. rabi saboda saboda girmama shi ina ji kuma har ranar da za a yi zana idan nasa kafin ce mu dai mu dai a namu abin da za mu yi masa kenan amma Donald Trump ya yi haka. E to kowane shugaban kasa na Amurka bisa ga al'ada bayan ya gama wa'adin mulkin shi sai je katamfarin wani gida gini din da ake kira presidential library menene fa'idar haka to suna yi ne wato saboda tarihi kin ga kamar yanzu su Reagan da suka mutu har yanzu akwai mutane da wato wanda su je kamar masu bincike wato kamar profesoshi ko kuma ma 'yan makaranta hmm. wanda za su je wato kan tarihi su yi bincike su su samu su yi research wato su samu abubuwa su ga cewa wanda ko za ki ga wato kowa akwai mutane da suke kwarewa yanzu za ki samu akwai wanda suna suna university ne kawai wato don su tarihi kuma su kware a tarihin kamar Ronald Reagan. Hmm. To saboda haka 'yan suna neman wato su sharhohi da shauransu wasu takardu na gwamnati library Reagan na su je to haka kuma kamar shi Bush din to yawanci kuma wajen ake binne su haka saboda eh. yanzu kin ga wajen za a binne shi saboda wajen hmm. akwai yarsu su da tara su ko tana da shekara uku ne eh haka an binne ta a wajen matar tashi a wajen aka binne ta shi ba kuma wajen za a binne shi to zai yi kuma kila shi Bush na baya dan shi babban dan shi shi ma watakila in yana shi library za a iya cewa a binne shi a wajen ko kuma a binne shi wajen da iyayen mahaifinsa eh, yawwa eh. aminu yakubu lami a mu da shi kan rasuwar tsohon shugaban amurka na 41 george W.H bush kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. To haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda agogo a nan Washington din ke cewa karfe biyu da minti goma sha shida na asuba ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau hiran wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwali da bakon namu Alhaji Muhammad Bello Babura tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a Najeriya ta VIO za ta mai da hankali ne akan bin dokokin hanya wanda rashin sanin su ne ke haddasa kaso mai yawa na tsiran ababen hawa akan hanyoyin kasashenmu ga hirar tasu. matsalolin na hadari da ake samu da na rashin biyayya ga dokokin kasa da tsarin yanayin aikin matsalar a ina gizo yake saka ne a yanayin yadda aka yi dokokin da aka kafa waɗannan hukumomi ko kuma a dokokin ne suke da rauni ko kuma a rashin biyayya ne ga dokokin ya haifar kake gani ba rashin biyayya ga dokoki shi yake haifar da wani abun ba amma dokoki suna nan ba su da rauni suna nan yadda aka sada su ne har yanzu sai dan gyara za a yi here and there nan da can nan da can mm. amma ina tabbatar maka mutane sai an tayar an nusar da su sun sake discovery kan sun sake fahimtar cewa su ma suna da contribution da ya kamata su yi wajen tsare abin tabbatar da ayyukan hukumomin nan. To idan haka ne me gwamnati ce kamata su yi tun da gashi can a can kana cewa an kafa hukumomi ga sanan barkatai kuma suna aiki mai kamanceceniya da juna amma dai har yanzu kwalliya bata kai ga biyan kuɗin sabulu ba za a iya cewa. Ɗashi mm. ne abin da ke faɗa shi ne yanzu kamar yadda na gaya maka Rosa Fite. da su police da su bio kamata ya a ce za da wata matsaya ana yin kamar da ke ce maka ana kawo su na ana kawo su na transport da abubuwan da aka agreement kamar magana hanyoyi yanzu da ake yi yau suke nan da nan an yi hanyoyi su wani abu ne wanda shi ma sai an duba shi sai an tabbata cewa da hanyoyin da ake ingantattun hanyoyi ne kuma har ila yau ah, ah, akwai dama ta ah, su hukumomi in sun ga abubuwan da ke faru sun ga abin da ba shi ke ba da kan hanya su tabbatar da abin da suka ga bayan fi ya gire musu ba za su iya ba su tabbatar da hukuma sun sanar da hukumar da ya kamata sanar ta sani ba su bar abin haka ba wannan shi ne abubuwan da ya kamata a yi su mutane me kamata su yi su kuma ana su bangaren fa mutane abin da kamata su yi mutane su tsaya su kalli kansu kamar yadda ke faɗa su su kalli kansu su ga aikin nan na hukumomin nan ba zai yiwu ba ba zai dire ba sai idan su ma sun shigo shigowarsu ko ba wani abu ne ba su yadda cewa akwai doka da oda a kan hanya su yadda cewa akwai abuwa da oga ta shiga mota akwai su yadda cewa akwai doka da oda ta ɗaukar kaya a mota wannan abubuwan da ya kamata kenan in sun yarda da haka to Allah da a samu maslaha wajen rage haɗarka a hanya amma matuƙar ba haka aka samu ba to akwai matsala haka za a yi ta fama gwamnati tana kashe kuɗi tana yin hanyoyi hanyoyin ana bin su su lalace motoci su ta haɗari motoci mutane suna ɗaukan kayan da suka ga dama suna shimfusa cikin mutane suka kamata a tsaye da su a masa magana su da to su ma sai sun kawo gudunmawa su in ba gudunmawa suka kawo ba da abin da gwamnati za ta yi to ba zai je ko ina ba. to amma a wani lokacin kuma za ka ga direbobin motocin haya ɗin nan mutane ana ta kwaranya gudu da su watakila ya wuce kima amma mutane kuma suna ciki suna kallo don haka watakila ake wasu na zargin cewa direbobin nan na motocin fa suna ba taka gagarumar rawa wajen samun hadarin da ake samu da rasa rayuka da kuma jikkata a kan a to aka wani na faɗa maka na ce yawanci mutane su suke asasawa to yanzu mutum mutum wanda yake da hankali za ka ji a mota su wanda shigar da alwalaka to kan kana da hankali ka shiga wani mota amma mutane zai shiga kana shi mutum ya shiga mota in ma ba da yawa ka kai direba muna tafiya ta gada da yake gaskiya mu ba za mu abin nan ba muna da abubuwan da za mu yi a kasuwa kaza to wannan zai sa direba ya fita a guje shi kuma baya hada ne cewa shi ma akwai haƙƙi a kansa in an gaya masa in a matsa shi ya tsaya ce malam fita ga kuɗinka ba zan ba za ka matsa min in gudu ba ne a hankali zan tafi. wani alabelo idan ka dubi yadda ake zirga-zirgar ababen hawa cikin birnin kano mu ɗauka misali da a shekarun baya mutane suna ta kokawa game da matasa da suke hawa baburan haya da ake cewa 'yan acaba daga baya gwamnati ta ɗau matakai ta kawo wato wannan babur mai kafa uku da ake cewa ta sahu su ma gashi yanzu an fara kokawa suna nema su zama annoba a matsayinka na kwararre kan harkar sufuri wai irin waɗannan matsalolin yaya gwamnati ya kamata ta bullo musu to yadda ya kamata kamar da na ga kamar yadda aka yi ake masa registration kowace lokacin kuma tana da rasta kamata a ce an ɗauki wani sabon suna da kungiyoyi su ƙungiyoyin nasu kamata ya ce akwai wani control da gwamnati za ta sa a kansu ma'ana na farko dai a tabbatar da kowa yana da lasin ya san hanya dan yanzu tari yawancin za ka ga ba san yadda ya kamata ya amfani da hanya ba kana tafiya za ka ga dan a taɓa dan dan da ya ya faɗo gaban ka yana so ya gefen dama amma yana gefen hagun ɗinka sai kun je ya kaɗo ya shigo ya shiga daga banka ka yi birki wani ya buga maka daga baya ko kuma ya maka dama da hagu wani a damanka wani a hagu ka haka suke maimakon a ce sun san to wannan kuma duk ya zama rashin sanin ka'idoji ne na amfani da hanya domin waɗannan kamar na faɗa zuwa waɗannan kan da ke gani akan titi ba haka ake yin zabukunan za ka ga akwai kayayi akwai haka akwai matafiya Eh, wanda ya miƙe aka za ga mai gado-gado to duk wannan sa da ma'ana a nan ne kuma za mu dakatar da wannan hirar a yau sai sabon mako a madadin shi bakon namu Alhaji Bello Muhammadu Babura tsohon babban jami'in VIO da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Toma da yanzu kuma ga su lemun barma da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. ziyarar da shugaba isu muhammadu na nijar ya kai a kasar saudiya a makon jiya na daga cikin batutuwan da suka fi daukar hankalin jaridun wannan mako sakamakon bayyanar wasu hotunan da aka dauka a lokacin da shugaban ke gabatar wa yarima ben salman ɗansa mamman sani isuhu muhammadu abinda manazarta ke yi wa wata fassara mai cike da kulli jaridar le monde da ke aza ayar tambaya cewa take shin shugaban na gabatar wa yarima wanda yake fatan ya gaje shi ne a zaben 2021 jaridar lukanar amfiri ta ruwaito cewa kwamitin zartarwar jam'iyyar pnds tarayya ya gargaɗi shugaba isuhu ya nisantar da kansa daga dukkan wani yunkurin gwada zaɓi kan wanda ya fi ra'ayin ya tsaya wa jam'iyyar a zaben shugaban ƙasar da ke tafe jaridar na cewa lura da take-taken shugaban ya sa shugabannin jam'iyyar mai mulki kiran taron gaugawa wanda a ƙarshen sa suka jaddada cewa ba za su taɓa yarda da takarar mutumin da bai samu tikiti daga uwar jam'iyya ba jaridar lutan na cewa wasu 'ya'yan jam'iyyar mlc dai nasara sun fara yi wa wannan jam'iyya makarkashiya da nufin haddasa rudani a tsakanin magoya bayanta saboda haka suka haukace da tararraki dare da rana domin duba hanyoyin tsige sayin umaru da wasu gaggan jam'iyyar duk kuwa da cewa ba su da yawan magoya bayan da za su ba su damar cimma wannan guri in ji lutan mu cike sharhin da jaridar air info wacce ta ce hukumomin kula da karbar haraji sun rufe ofisoshin kamfanin wayar sadarwar tafi da gidanka orange niger a yamai saboda rashin biyan harajin da aka kesta cewa dubban miliyoyin sefa ne a cewar hukumomin rashin samun haɗin kai daga shugabannin kamfanin orange domin biyan wannan bashi ta hanyar sulhu ya sa su ɗaukan wannan mataki in ji ayir info sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to a gaida malam sule sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aikowa ta wayar tarho Assalamu alaikum Mary America mai magana Umar Hassan Tankoro bakin KTTV ba tsararrar ganin Katsina. Gaskiyar magana wannan hukuma da ta ce duk eh, ɗan Najeriya kashi talatin cikin ɗari ba su da aikin yi. ta sake lissahi a zo a tambayi talakawan najeriya duk inda mutum bai rake dan najeriya uku ba su da aiki ne tattalin arziki an ce ya lalace to gaskiya mun ta addu'a ga ubangiji allah mai don tattalin arzikin mu amma gaskiya magana duk inda dan najeriya yake mutum biyar to mutum uku ba su da aiki ne ba magana ne kashi ɗari da talatin cikin ɗari biyu da muke da su to ba su da aikin gaskiyar magana allah ya sauke ya huta lafiya assalamu alaikum sunana babba haruna damba habad jibajoga garkuwar kungiyar muryar talaka to alhamdulillah ala kulli hal a yau dai zan yi kira ne ga 'yan siyasa da kuma mabiyansu cewa dan Allah ya kamata duk abin da za su yi su dinga tsara suna duban bakin gatari a kaucewa kalaman batanci ko kuma wani abu wadda zai kawo ya mutsi ko hargitsi a cikin al'umma idan muka duba mu al'umma ɗaya ne kuma ƙasar mu ɗaya ne kuma yankunan mu ɗaya ne kada siyasa ta kawo mana rarrabuwar kanu da bakar gaba a tsakanin mu mu haɗa kanmu domin kawo ƙasar mu sauye-sauye na zahiri siyasa ba da gaba ba Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana bafa Adama fata daga karamar hukumar Gombe mazaɓi jihar Adamawan Najeriya, al'ummar Najeriya sai mu ce alhamdulillahi lokaci ya yi kuma bisa ga dukkanin alamu harkokin siyasa da yakin neman zaɓe na 2019 sun kan kama. saura da mai al'ummar najeriya kada mu manta mu fa mun san inda muka fito mun san inda muke a halin yanzu don haka za mu iya yin hasashe ina muka dosa fatanmu da addu'ar mu Allah ya yi mana zaɓi mafi alheri kuma muna roƙon Allah ya ba mu shugabanni masu gaskiya da rikon amana adilai masu tsoron Allah masu tsanani ga mabarnata kuma masu tausasawa masu gaskiya da rikon amana Allah muna roƙonka al'ummar annabi Isa ne da kuma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ƙudurarka da iradarka Allah kada ka mai da mu inda muka fito kafin zaben dubu biyu da goma sha biyar amin summa amin Babka adama rifata daga karamar hukumar gombe jihar adamawan najeriya to da wannan addu'a da kyakkyawar fata muka kai ga takaitattun labarai Yawan marasa aikin yi a Najeriya ya karu da zuwa kusan kashi 30 cikin 100 a wannan shekara inda ya kai miliyan 16 a cewar rahoton hukumar kididdiga ta da ta fitar na watan Nuwamba. Haka kuma ana sa ran karin wasu mutane miliyan biyu za su rasa aikin yin su a ƙarshen wannan shekarar. Wannan mummunan labari na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ta wuce ƙasar India, inda ta zamto ƙasar da tafi yawan mutanen da ke fama da talauci a duniya gabanin zaben shugaban ƙasar da ke tafi a watan Fabrairu. jiya litinin shugaban amurka donald trump ya nuna fariya kan dangantakarsa mai karfin gaske da shugaban kasar china shi jinping inda ya bayyana wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya tsakanin amurka da china wadda nan take za ta baiwa manoman amurka damar sayar da kayayyakin da suke nomawa a beijing To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki da Mustapha Nasir Batsari ke gabatarwa shirin da ke ilmantar da manoma kan abin da ya shafi wannan tsohuwar sana'a. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatar da shiri da kuma Solomon Abu da haɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniya Mateo Hajiya Zainab Alheri ke muku fatar alheri sai kuma can kamar yadda muka bayyana da hantsi da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da wasu shirye-shirye ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.